barka da zuwa hausar mu tv tashar al'umma ya mai ne kadiba da kyau na lokacin mamadi su hmm. ya mai ne wanga tsawon bidiyo ne tun na lokacin mamadi su na ga mutane na ta yawon su kuma an can wanda suka mutu wanda aka yi zana izinsu su ne aka yi zana izinsu su tiliya cikin yankin tawon hmm, don ga tsohon bidiyo ne mutane ke ta yawo da shi ba na sojin da aka ce sun rasu shekaran jiya ba ne hmm. wanga tun na lokacin Muhammadu Isu ne wanda suka rasu. Diliya ne, diliya babu irin wanga gine-ginen. kiliya can ne gaban tawa wajen kilo kusan 150 da da tawa kiliya tana iyaka da mali kuma tana iyaka da algeria kuma tana iyaka da cin cintabaradin kenan wannan bidiyo da mutane na gani suna ta yawo da shi suna cewa sojojin da aka kashe ne shekaran jiya karya ne ba gaskiya ba ne wanga tsohon bidiyo ne tun lokacin muhammadu iso ne wanda aka kashe sojoji sama da biyu. cikin anzaru kenan da haka mutane su daina yawan yada shi ban so yi magana ba don rata ko don naga mutane sun cika yawo da shi suna cewa sojojin da suka rasu ne eh, suna ta yadawa shi yasa na ce bari in tako in yi bayani sai na wannan ba bidiyo ba ba su ba ne wanga tun da lokacin muhammad isu ne tari ba da kyau ka gani nan birni ne ba a ƙauye ba ne tilye ko ƙauye ne can tilye ne aka yi zana wancan sojojin shi ne aka yi zana su shi ne aka yi jana'izar su wanga sojojin da suka rasu ne wanda hamma shugaban macron ya zo lokacin da aka yi jana'izar soji wajen ɗari da wani abu lokacin da kusan sojoji ɗari biyu suka rasu kenan mm. kenan wannan ba daidai ba na lokacin mamali isa wani don haka mutane su daina yada abin da ba shi ba ne na kyauta da sauki asalamu alaikum wa rahmatullahi wa to wannan kenan muna roƙon ilahu jalla mai duka da ya ji kan al'umman musulmai sojojin jamhuriyar Nijar da suka rasa rayukansu a cikin wannan mako da ya gabata Allah ya ji kansu ya gafarta musu. To mai sauraro wannan bidiyo da ka gani dai bidiyo ne wanda a yanzu haka ake ta yamu sisi ana ta yawo da shi a social media wanda ala ayyi halin dai wannan bidiyo ba shine gaskiyar abin da ya faru a wannan mako ba bidiyo ne wanda lokacin mulkin tsohon shugaban ƙasa muhammadu isufu aka kashe kimanin sojoji guda 200 a jamhuriyar nijar ɗin wanda a lokacin shugaban macron ma ya halarci jana'izar da aka yi a lokacin Allah ya ji kan al'ummar Musulman ciki to hakan ta jawo ake ta yawo da wannan bidiyo ana nuni da cewa wannan shine wanda al'amarin ya faru a wannan mako wanda kuma hakan ba gaskiya bane ne muna da kuma kira ga masana da kuma 'yan jarida masu yaɗa labarai da su daina yaɗa abin da ba haka yake ba to a ayyi halin dai kuma a wannan mako ne dai a kusan a wajen karo na uku aka farmaki sojojin juyin mulki a halin yanzu wanda wannan shine kusan karo na uku a wannan mako wanda ta jawo janar abdurrahmani ciyani ya bada sanarwar zaman makoki na kwana uku domin jajantawa da jimantawa kan sojojin da suka rasa rayukansu a jamhuriyar nijar ɗin. to masana dai da kuma kafafen yada labarai na jamhuriyar nijar ɗin sun fitar da sanarwar cewar an binne kimanin sojoji guda sittin da kuma waɗanda aka raunaka a cikin wannan mako wanda ya masanar ta fitar da cewar akwai ƙungiyar da ake zargi da ƙungiyar alka'ida ta 'yan ta'adda wanda su ne suka farmaki sojojin wanda ana batu akan cewar sojojin sun yi iya ƙoƙarin su wajen kare kansu amma dai hakan sai da ta ritsa da wasu daga cikinsu wanda ake magana akan 'yan ta'addan sun zo da motoci masu silke da kuma bindigu da ma'adanai na kayan yaƙi wanda hakan ta faru a cikin wannan mako da ya gabata. To ko a watan Ogusta ma da ya wuce dinnan akwai kimanin mutane goma sha bakwai da aka kashe a yankin talaberi wanda 'yan ta'addan ne suka kai wannan farmaki to wannan na yanzu dai shine wanda ya faru a shekaran jiya litinin wanda 'yan ta'addan suka yi wa sojojin kwantan bauna ilahu muke roƙo jalla mai duka da ya kiyaye gaba ya kuma ƙara tsare sojojin tare da dukkan al'umman musulmi Da ma shugabanci na gari kamar musamman shugabanci na janar abdurrahmani ciyani a kokarin sa na kawo zaman lafiya da daidaito a jamhuriyar nijar din to muna roƙo ilahu jalla ya kama masa ya kuma yi mana maganin dukkan azzalumai da ke fama da suke fama a sassan kasashen al'ummar musulmi mai sauraro in gode da kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai albarka haka zalika idan wannan shine farkon kasancewarka za mu so ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar kararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a koda yaushe haka zalika za mu so mu ji comment ɗinka ko kuma tsokacin ka ko kuma wani rahoto da kake ɗauke da shi daga jamhuriyar Nijar ɗin kamar yadda dai kake ganin wannan lambar WhatsApp ɗin tamu muna godiya ga al'umma ma turo mana dubbannin sakuna haka zalika mai sauraro muna fatan alkhairi tare da fatan Allah ya mana gamdakatar baki daya Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare ya kawo mana zaman lafiya da ɗauki a ƙasashenmu mai sauraro sai mu huta lafiya da haka da haka bisalam daga tashar Hausar mu TV. Barka da zuwa Hausar mu TV tashar al'umma.